falihibzihi akwai wani mutum cikin sanadin hadisin ana kiransa Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Mulaiki wanda yudha'afu malamai na da'ifantar da shi min kibar hibzihi ta fuskar haddasa qultu albani ce lakinnahu hadithun sabitun bima lahu min turqi wa shawahid sai dai hadisin duk da haka hadisi ne tabbatacce saboda yana da hanyoyi daban-daban da yazo ba ta hanyar wancan Abubakar eh, al-Mulaiki ba wa shawahid yana da hadisai daban-daban da suke shaida game da abin da ya tabbatar na hukunci an gane ko kaɗan daga cikinsu gashi nan gurin akhrajahu ibnu wa wa adi fil kamil min tariq abbas an abi ya rawaito hadisin da shi da a cikin littafin sa tabaqat wa adi da imam ibnu adi cikin littafin sa al kamil fi ya rawaito min tariq abbas ta hanyar ibn abbas an abi daga abubakar siddiq na biyu ibn sa'ad wa ahmad ibn sa'ad sun sake wata riwaya min tariqai ne daga hanyoyi guda biyu munqati'aini an abi bakr amma kowace hanya munqati'a ce daga abubakar siddiq na uku rawahu malik wa anhu ibn sa'ad balagan imam malik ya rawaito shi ibn sa'ad kuma ya rawaito daga malik amma shi malik ya rawaito shi ne balagan cewa balaga ne kaza kaza kaza kaza kaga hadisi ne wanda yake baya kawowa da sanadi balagat na malik kenan na hudu wa rawahu ibn sa'd bi sanadin sahihin an abi bakr muktasaran mawqufa ibn sa'd ya ruwaito shi da sanadin sa ingantacce daga abubakar muktasaran mawqufa amma ya takaice hadisin ko mawqufi ne ya tsaya kan abubakar siddiq wa huwa fi hukm al marfu amma duk da wasu abubakar aka gida maganar daidai yake da a ce annabi ya ce wa kazalika rawahu tirmidhi fi shama'il haka imamu tirmidhi ya rawaito hadisin wannan a cikin littafin shama'idul muhammadiyya fi qissati wafatihi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake maganan kissar mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi al hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar ke cewa wa isnaduhu sahihun lakinnahu mawquf hadisin sanadin sa ingantacce ne sai dai hadisi ne mawqufi ma'ana ya takaito akan maganan sahabi ne ba wai annabi ne ya sarraha cewa kaza ba wallazi qablahu asrahu fil maqsud wanda yake kafinsa shine fi shi fito da hukuncin da muke bukatan mu tabbatar wa iza humila dafnuhu fi baitihi ala al-ikhtisas lam yab'ud nahyu ghayrihi an zalika bal huwa muttajihun hafiz ibn hadar yake cewa idan muka dauka binne annabi da sahabbai suka yi cikin gidansa in muka dauke shi cewa ake wato wannan wani abu ne na khususiyar annabi to lam yab'ud nahyu ghayrihi an zalika to lalle abinda ba haka ba kar ku yi tsammanin ba a hana ba ba zai nisanta ba ce annabi ya hana tunda dai khususiya ne da abinda aka keɓance annabi da shi to karara kamar an hana ka kai ka zo ka ce za ka yi ne kar kai wannan abin tunda Allah ya keɓance annabi da shi mun yadda duk khususiya ta annabi shi kadai ya shafa kaga yana daga cikin khususiya na annabi da ya gama ce ta ce ta ba da kanta gare shi ba lalle bane sai ya ba da sadaki to anan ba za ka ce ai sunnar annabi nake bi ba tunda annabi ya aure ba sadaki kai ma kai ba sadaki dole kai sai ka bada sadaki wa atun nisa sadaqatihinna nihla idan ya kasance annabi ba dole bane shi ya raba kwana tsakanin mata kai ya zama dole kanka ka raba tunda an riga an wajabta adalci kuma an ce ma karkai mace sama da ɗaya sai ka san zaka yi adalci ina fata an fahimta duk abin da ya shafi khususiya na annabi to an hana wani ya zo ya ce zai shiga ya aikata wannan abin dan haka in muka ɗauki binne annabi cikin gida cewa khususiya ne da ya shafe shi to abin ba zai ne sabu kenan in wani zo zai mu hana shi sai mu ce da shi yi an gane ko bal huwa muttajihun ibn hadar yace wannan shine ma abin da yake fuskantar hanya daidai anna istimrar ad-dafn fil buyut domin idan aka wa mutane dama cewa duk wanda dan uwan ya mutu su binne shi cikin gidansu in har aka ci gaba da yin haka rubbama sayyarha maqabir wannan sai mai da gidansu zama makabarta kaga magana sannan nafila a gidan ba za ta taso ba kenan kuma annabi kuma ce ij'alu fi buyutikum min salatikum ku la taj'alu la tattakhuzuha quburan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku rinka yin sallolin nafila a gida kar ku mai da gida ya zama makabarta to idan aka bubbunne mutane a cikin gidan kaga ya zama makabarta ba maganar sallah a ciki kenan in za ka yi sai dai ka tafi masallaci ko da nafila ce sai zanto kuma ba za ka yi yawo da takalmi ba a ciki kenan dan ka yi yawo da takalmi a ina a cikin makabarta duk hukunci da ya shafi makabarta kuma sai ya shafi wajen shi yasa bai halatta ce za a bunne ba sannan kuma tunda ta zama makabarta yanzu idan ka mutu wani ba zai gaji gidan ba tunda ya zama makabarta <laughs> duk wani hukunci da zai shafi makabarta sai dawo ina sai dawo gida dan haka dai kenan ba abin ne mutum a gida yace fa tasiru salatu fiha makruhatan sai zanto sallah a nan gurin ya zo makruhi kuma wannan ra'ayinsa makruhi ne amma ra'ayin malamai suna ganin sallah makabarta ai ba wai magana makruhi bace ba haramun ne kararan miraran وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم إمام البخاري ياي استنباط hukuncin karhancin sallah a makabarta daga faɗin annabi da da mutum gare shi da yake cewa ij'alu fi buyutikum ku sanya wani abu na sallar ku cikin gida wato sallar nafila falalarta a gida tafi a masallaci yawa sallan farilla ce falalanta a masallaci ta fi ta gida amma in nafila ce bil aksi ku sanya wani abu na sallar ku cikin gidanku wala tattakhizuha quburan kar ku riki gidajen ku a matsayin makabarta da hufi babi karahiyati salati fil maqabir Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a babin da yake magana game da karhancin yin sallah a makabarta min hadisi bin umara. hadisin Abdullahi dan Umar fa qala al-Hafiz sai Hafiz yace wa lafzu hadisi Abi hurairata inda Muslimin asrahu min min eh, min hadith al-ba lafazin hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya rawaito shi ya fito hukunci karra fiye da hadisin da muka kawo cikin wannan babi wa huwa wato fiye da hadisin wannan babi wa huwa qawluhu shine fadin sa la taj'alu buyutakum maqabira haka annabi ya faɗa a wata riwaya la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mayar da gidajen ku su zanto me kaburbura to kaga wannan zai zama kenan kar ku binne mamaci a gida kuma zai zanto hukuncin me kar ku mayar da gida wani wuri da ba na nafila ku rinka yin nafila dan da a ce akwai kabari to kuma za a yi nafila hadisin sai ba da hukunce hukuncen waɗannan gaba daya fa inna zahirahu yaktazi nahya an ad-dafn fil buyut mutlaqa ibn hajar yace domin zahirin wannan hadisi yana nuna hani dangane da binnewa a cikin gida mutlaqan ba tare da kaifi ba ma'ana dai bai halatta babun ne mutum a gida lalle a ɗauki mutum a kai shi makabarta mata eh kabarin abubakar da umar akan wannan matsala za mu tattauna kansa wa yustasna mimma sabaqa shuhada wa fil ma'arakati wa yustabaq wa yustasna mimma sabaqa ash-shuhada fil ma'arakati فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال ما لك تشوى متاشر مغانا ننتقبا ويستثنى مما سبق za a yi istisna'i dangane da abin da ya gabata cewa karabin mutum a gida za a iya yin istisna'in wannan hukunci game da ashuhada fil ma'araka shahidai da suka mutu a wajen yaki su ba a cewa dole sai an ɗauke su an kai su makabarta inda suka mutu a nan ake binne su shahidai da suka mutu a filin daga a nan ake binne su matukar dai sun mutu a wajen amma in mutum rauni ya ji sai da aka zo gida bayan shuɗewar lokaci sannan ya mutu to sai a kai shi makabartan gari amma in ya mutu wajen yakin to a nan take za a binne shi a wannan wurin ba za a ɗauke shi a kai shi makabarta ba kaga su ba za su dauki hukuncin cewa sai an kai su makabarta ba kenan kamar an togace su daga wancan hukunci na cewa dan mamaci a kai shi makabarta in ba annabi cikin annabawa ba in ba shahidi ba da mutu wajen yaki wanda shi kuma za a binne shi a inda yake in ba haka ba sai hukunci ya cigaba da wanzuwa a can haka an gane ko fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim su shahidai da suka mutu wajen yaki za a binne su ne a wuraren da suka yi shahada wala yunqaluna ila al-maqabir ba za a ɗauke su ba a kai su makabarta li hadisi jabirin radiyallahu anhu saboda hadisin jabir dan abdullahi Allah ya ƙara yadda gare shi kale yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al-madina yace annabi da mun tabbata gare shi ya fita daga cikin garin madina ilal mushrikina ya tafi wajen kafirai li yuqatilahum domin ya yake su wa qala abi abdullahi wa qala abi abdullahi sai mahaifina abdullahi ya ce kada fa ka ce abi abdullahi sai zanto kana nufin baban abdullahi amma sai mahaifina abdullahi sai zanto abi ne fa'il na kala abdullahi sai zanto mai ko badal ko atafu bayan saboda haka sai ka faɗe shi da rufa wa kala abi abdullahi sai mahaifina abdullahi mahaifin wa kenan